الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله isa VOH ne ke magana a cikin shirin sani safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da duniyar mu a yau. bayan sama na dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan akwai mu dauke da shirin nan na muleka iran sai kuma afirka a yau waɗannan dare allah su ne shirin abubuwan da za mu zo muku da su a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Tahir Amin Raji ya fara da karanta mana labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. kasar rasha ta yi allah wade da karin takukuwar tattalin arzikin da tarayyar turai ta dora mata a iran kuma jami'an tsaro a kasar sun kama 'yan ta'adda 21 a birnin esfahan na tsakiyar kasar wata tawagar iran ta ziyarci jimuran Nijar domin aiwatar da yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a baya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar rasha ta yi allah wadai da da takunkuman tattalin arzikin da kungiyar tarayyar turai ta ɗora mata wanda kuma su ne takunkuman tattalin arziki kunshi na goma sha uku kenan kan ƙasa ta rasha tun bayan fara yakin ukraine shekaru kimani biyu da suka gabata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha tana faɗar haka a ranar laraba ta kuma ƙara da cewa tuni ta mai da martani kan sabbin takunkuman na brussels har ila yau sanarwar bata bayyana adadin jami'an gwamnatocin kasashen turai wa'anda takunkuman kasar rasha ta shafa ba sai dai ta ce takunkuman na hana shigowar wasu jami'an diplomasiya da kuma ma'aikatan hukumomi a kasashen na turai wa'anda suke da hannu wajen aikawa kiev wato kasar ukraine makamai ko kuma suke ingiza kasashen wajen dorawa kasar rasha ƙarin takunkuman tattalin arziki banda kasar rasha da takunkuman tattalin arzikin ya shafi kasar koriya ta arewa wacce kasashen na turai suke ganin tana da hannu wajen taimakawa kasar rasha a yakin da take fafatawa a kasar ukraine wa'annan takunkuman da suna zuwa ne a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu cik da fara yaƙi a ƙasar ta ukraine wato a yau asabar 24 ga watan fabrairun shekara ta 2024 an fara yakin ne a ranar 24 ga watan fabrairu shekara ta 2022 a lokacin da rasha ta fara yakin soje na musamman don kwace yankunan donbass na gabacin kasar ukraine wanda mutanen yankin suna magana da harshen rasanci ne kuma tuni ta cimma wannan bukatar. alkali alkalan lardin isfahan a nan kasar iran ya ba da sanarwar cewa a cikin 'yan watannin da suka gabata jami'an ayyukan leƙen asiri a lardin sun sami nasarar kama 'yan ta'adda 21 tare da kwace bumabumai ƙeran hannu har guda 55 da kuma tarin makamai wa'anda suke son tada hankali da kuma lalata dukiyoyin mutane a lardin. kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto asadullahi jafari alkalin alkalan lardin esfahan yana faɗar haka a masallacin juma'a a jiya a birnin kafin sallah ya kuma yabawa jami'an tsaro na 'yan sandan ciki dakarun kare junju halin musulunci da kuma 'yan sandan kasar don ƙoƙarinsu na tabbatar da tsaron kasar duk tare da ƙoƙarin makiya dare da rana don hana zaman lafiya a ƙasar iran jafari ya ƙara da cewa kafin bukukuwan cika shekaru 45 da samun nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran jami'an tsaro sun sami nasarar kama mutane takwas wanda suke shirin rikita bukukuwan tare da hare-hare na ta'addanci daga ƙarshe ya kammala da cewa jami'an tsaron ƙasar iran musamman na birnin isfahan sun dukufa wajen ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ko ta wani fanni ne a duk faɗin ƙasar kama daga hana ayyukan ta'addanci wa'anda suka hada da zagon ƙasa ga ci gaban ƙasar leƙen asiri ga manya-manyan ƙasashen duniya kare ƙabilu daban-daban na ƙasar da kuma hana duk wani ƙoƙari na haddasa fitinan addini a ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata tawagar jumhuriyar musulunci ta iran karkashin jagorancin mataimakin minista harkokin tattalin arziki na kasar mahadi safari ya jagoranta zuwa jumhuriyar niger da nufin aiwatar da yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a baya ta isa birnin niyami babban birnin kasar firayim ministan jumhuriyar niger ali muhammad lameni zain ya gana da tawagar a ranar laraban da ta gabata kamar yadda gidan talabijin na kasar wato rtn ya ruwaito bangarorin biyu dai sun jaddada muhimmancin aiwatar da yarjejeniyoyin da za su amfani kasashen biyu a fuskoki daban-daban da suka hada da man fetur makamashi da kuma yadda iran za ta rika shigo da nama na manya-manyan dabbobi daga jamhuriyar niger a kwanakin baya dai firayim ministan jamhuriyar niger muhammad lamine zain ya jagoranci wata tawagar niger zuwa nan birnin tehran inda suka sanya hannu kan yarjejeniyoyi da dama da suka hada da tsaro tattalin arziki kasuwanci da kuma sauransu jumhuriyar niger dai ta kuma kulla alaka da sabbin kawaye irin su rasha da kuma iran bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 2023 jagoran junjiyar halin musulunci a nan kasar iran imam ayatollah said ali hamna'i. ya zargi wasu kasashen musulmi da ci gaba da hulɗa da harbi kasar isra'ila a daidai lokacin da take cin gaba da kisan kiyashi wa a zirin gaza jagoran ya bayyana haka ne a ranar alhamis da ta gabata a lokacin da yake karɓan bakoncin wa'anda suka halarci gasan alkur'ani mai girma karo na arba'in a gidansa a nan birnin tehran tashar talabijin ta press a nan tehran ta nakalto jagoran yana cewa falasina masu gugurma da sojojin hannun ƙasar isra'ila a gaza su ne suke amfani da alkur'ani mai girma a aikace a jihadin da suke yi da yahudan sayoniya wa'anda suka mamaye kasar ya kuma kara da cewa abin mamaki shine yadda wasu kasashen musulmi suka kasa katse dangantakar jakadanci da hamshi kasar isra'ila a daidai lokacin da yahudawan suke kara kisan 'yan uwansu musulmi a gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida tahir Aminu Raji ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu a yau ma za mu yi dubi ne dangane da yakin tufanul aksa ko kuma yakin gaza wanda ake fafatawa tsakanin falastinawa da kuma sojojin yahudawa a yankin zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye inda za mu ga inda aka kwana dangane da yakin da kuma tasirinsa a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba daya a makon da ya gabata ne mun bayyana cewa kotun icj ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hague ta fara wani taro na musamman dangane da yakin gaza ko kuma falastinu da aka mamaye inda ake sa ran wakilai daga kasashen duniya fiye da hamsin za su gabatar da jawabai dangane da wannan yakin da kuma mamayar da hamsin isra'ila take wa kasashen larabawa sannan wasu manya-manyan kungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma sauransu za su gabatar da jawabai suma a taron wanda za a kammala a ranar 26 ga watan fabrairu da muke ciki bayan kammala taron da kuma tattara bayanai dai ana sa ran kotun ta ƙasa da ƙasa za ta bayyana ra'ayinta dangane da yakin da kuma mamayar da aka yi wa ƙasar falastinu ko kuma ƙasashen larabawa da kuma ba da shawarori ga wa'anda abin ya shafa don tabbatar da zaman lafiya a duniya wanda shi ne manufar kafa kotun da kuma majalisar ɗinkin duniya kanta a jawabin da wakilin ƙasar amurka ya gabatar a taron mamayar ƙasa ta falasɗinu wanda kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek yake gudanarwa a halin yanzu mai ba da shawara kan al'amuran shari'a a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya yi kira ga kotun ta icj kada ta ba da umarnin janye sojojin hamshi kasar isra'ila daga yankin zirin gaza ko kuma kasashen laraba da take mamaye da su saboda ya kamata kotun ta lura da tsaron haramci kasar isra'ila da farko richard visick ya kara da cewa janyewar sojojin kasar isra'ila daga yankunan gaza babban hatsari ne ga tsaron harfi kasar isra'ila don haka bai kamata kotun a ƙarshen wannan zamar ta ba da umarnin janyewar sojojin harfi kasar isra'ila daga wa'annan yankunan ba sannan a bangare guda kuma gwamnatin kasar birtaniya ita ma ta bayyana goyon bayanta ga kisan kiyashin da sojojin harfi kasar isra'ila take yi a zirin gaza ta kuma sake nana ta cewa hanfi kasar isra'ila tana kare kanta ne daga mayakan kungiyar hamas wanda suka takali yakin a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata banda haka wakilin kasar birtaniya wanda ya gabatar da jawabi a taron a madadin gwamnatin birtaniya a taron na kotun icj da ke gudana a halin yanzu a birnin hague ya bayyana cewa gwamnatin kasar birtaniya tana goyon bayan hanfi kasar isra'ila a yakin da take fafatawa da mayakan ƙungiyar hamas a gaza kuma babu wata maganar kisan kiyashi a wurin sai dai ƙungiyar hamas ce take ɗaukar falastinawa fararen hula tana garkuwa da su don haka kasar isra'ila ba ta da wani kuduri na kisan al'ummar falastino a gaza a ni bangare kuma gwamnatin kasar birtaniya ta nuna fuska biyu a abin da yake faruwa a gaza da kuma kasar myanmar inda 'yan makonni da suka gabata gwamnatin ƙasar ta birtaniya ta ce tana goyon bayan a hukunta gwamnatin ƙasar myanmar kan kisan kiyashin da take aikatawa kan 'yan kabilar rohingya a kasar ta myanmar yayin da yake ganin gwamnatin kasar isra'ila a falastinu da aka mamaye tana kare kanta ne a zirin gaza duk tare da dubban falastinawa mafi yawan su mata da yara da take kashewa a zirin na gaza. masana dai suna ganin wannan fuska biyu ya fito a fili don babu wani mai hankali a duniya wanda yake ganin yadda sojojin hamfi kasar isra'ila suke kashe mata da yara a gaza amma kuma ya dauki cewa hamfi kasar isra'ila tana kare kanta ne idan sun kasa samun mayakan kungiyar hamas a gaza to amma ba mata da yara waɗanda suke rusa gidajensu ne ya kamata a kashe ba har ila yau gwamnatin ƙasa ta birtaniya dai tana zargin gwamnatin afirka ta kudu da aikata ba daidai ba a lokacin da ta shigar da ƙara hamci ƙasar isra'ila a gaban kotun ta icj inda take zarginta da kisan kiyashi a yankin zirin na gaza banda haka sojojin yahudawan suna ci gaba da fafatawa da dakarun kungiyar hamas a yankuna daban-daban kama daga birnin gaza kansa da kuma garuruwan jabaliya khan yunus shuja'iya da kuma rafa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne dai sojojin haramci kasar isra'ila suka fara kai hare-hare ta ƙasa a yankin rafa na kudancin zirin gaza da ke kan iyaka da ƙasar masar inda a nan ne mafi yawan falastinawa anda suka yi gudun hijira daga sauran yankunan gaza suke samun mafaka labarin ya kara da falastinawa mafi yawan su mata da yara kimani miliyan biyu da rabi ne suke samun mafaka a yankin na rafa kafin haka dai masana da dama suna zargin hamshi kasar isra'ila da nufin korar falastinawa daga, daga yankin na rafa zuwa cikin yankin sina na kasar masar wannan shine manufar hamshi kasar isra'ila wacce take ɓoyewa a wasu lokuta labarin ya kara da cewa sojojin amma kasar isra'ila sun bayyana cewa hatta a cikin watan ramadana mai zuwa za su ci gaba da kai hare-hare kan falasɗinawa fararen hula a gaza kuma manufarsu ita ce ganin bayan kungiyar hamas kwata-kwata daga yankin sannan sauran falastinawa kuma su fice daga yankin zuwa yankin sina na kasar masar har ila yau idan haka bai samu ba hanci kasar isra'ila a shirye take ta kashe dukkanin miliyoyin falastina da suke yankin zirin gaza don kare rayukan yahudawan sayoniya da suke kusa da yankin. a yankin yamma da kogin jordan kuma wani bayahude guda ya halaka a yayin da wasu da dama suka ji rauni a birnin kudus a lokacin da falastinawa uku suka bude wuta da bindigogi masu sarrafa kansu akan wasu yahudawa a wani wuri a cikin birnin majiyar ta kara da cewa sojojin hamkasar isra'ila sun kashe falastinawa biyu da suka kai harin a yayin da suka kama na ukun da ransa a ranar alhamis da ta gabata kungiyar hamas wacce take fafatawa da sojojin yahudawa a gaza ta bayyana cewa hare-haren na birnin kudus ya zo daidai don mai da martani ne kan kisan kare dangi wanda hannun kasar isra'ila take wa falastinawa a yankin da kuma gaza wani dangane da wannan harin minista harkokin tsaron cikin gida na hannun kasar isra'ila etamar ben ya bayyana cewa zai ɗauki matakan takaita fitowar falasɗinawa da gidajensu don kare yahudawan sahioniya a cikin birnin ya ce 'yancin yahudawa na rayuwa a birnin kudus ya fi na barin falastinawa su fita daga gidajensu ya ce zai tabbatar da cewa ya hana hatta ma'aikatan gwamnatin falastinawa a ramallah fita zuwa ko'ina a garuruwan da suke yankunan yamma da kogin jordan tashe-tashen hankula dai sun kara yawa a yankin yamma da kogin jordan tun bayan fara yaki a gaza a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata kuma ya zuwa yanzu adadin falastinawa da hamsin kasar isra'ila ta kashe a gaza sun kai kimani dubu talatin yayin da wasu kimani dubu saba'in kuma suka ji rauni daga ƙarshe a makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar amurka ta hau kan kujerar naki wato veto a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a karo na uku don a karo na uku a cikin watanni hudu da suka gabata don nuna rashin amincewarta da shigar da abinci da magunguna a zirin gaza inda hamdukasar isra'ila ta hana ta haramta shiga abinci da magungunan tun watan oktoban da ya gabata labarin ya kara da cewa kasashe goma sha uku ku cikin goma sha biyar ne a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka amince da wannan kudurin a yayin da amurka ita kadai ta ki amincewa da shi a yayin da ƙasar birtaniya kuma ta ki kada ƙuri'arta to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin na muryoyin ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon iran da farko sunana mustapha tukur filinge dan nijar mazamni kasar libya ina gaida shugaban shirin hassan barka ta kai da abokan aikin ka akwai kabiru sule usman wanda yake a zandar akwai liya mai shayi da rikin daura akwai alhaji hashimi hamidu wanda yake a saudiya akwai saidi usman wanda yake a saudiya alhaji sadu shi ma wanda yake a saudiya jakuka eh, ba zan manta da idrisa usman wanda yake a nan libya eh, akwai na nasiru dan hamba isu manatai sanusi manatai duka ba zan manta da su akwai tsoho mai albarka wanda yake nyamai da dai duka yan uwa da abokan arziki ina gaida kowa da kowa yana ma kowa fata alheri suna na mustapha tukuru filinge dan nijar mazamni kasar libya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo a ubar tudu a jihar da magana a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki ina dauke da gaisuwar jagoran shirin malam hassan barka tasiri a unguwar tudu Aliyu Sanusi Madattai Isu Madattai Baba sini a garin noma. Mamman Sani Dauda Cin Wazza Kabiru Sula Usman Haddabi mai kwamfuta mai yama. Firdausu Ibrahim Na'ibawa Kano da kuma Yakuba mai aski ba da raka. Baba na bada masu dan da mai shayi. Kwamarar Baba ya gambo ya eh, da Baba ya yalo a unguwar tudu Idi yalo a unguwar tudu na a wani bukata a unguwar tudu da Raba mai shayi a unguwar tudu da Rabe magini a unguwar tudu da kuma eh, Uda Mamadu Jatkori Usman Mai Dala Bamfiri eh, eh, Sula ɗan minista wanda yake a Libya da kuma Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi shugaban kungiyar masu kira da saurare Alkasun Baba da kuma mataimakin shi Abdulmumuni Muhammad Zamfara da dukkanin masu sauraron mu ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu a dukkanin karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro akwai Sunusi Madatai da Magaram, akwai Isuhu Madatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim dan fulani yayare mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman sani dauda cinwazza tasi unguwar tudu da magaram yakubu mai aski ba da akwai kabiru sule usman akwai usman mai dala busheri akwai kadora diga ga dan fulanin warji akwai iliyasu iliyasu gulawa akwai abdullahi suleiman ajeri akwai kwamarat umar baban yaya sabon gida akwai muhammad direba murba mashiyo da dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka ine ba kowa da kowa fatan alkhairi mai gaishe ku kwamarat liyasu yakuba diggawa memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Yau gaishe gaishe ne za mu shirin yi. Ina gaida babana Isa Tsoho mai albarka Hassan Garba ina gaida ka ina gaida dan bari bari nan bayan ruwa. Ina gaida ya'yana da suke cikin wannan gurbi ni ban kama sunayensu ba amma sun kama suna na duka. Ina gaida ku ina gaida kanwata Maryamu Côte Ina gaida babbar yaya ta birnin Kanta, ina gaida yara na duka birnin Kanta inda suke. Yan Yamai duka ina gaida ko da suke cikin wannan grup da yan maradi da yan zandar da yan tawa wanda suke cikin wannan grup duka mai gaida ku malama isa ka daga nan babban birnin Yamai. Yan maradi ma ina gaida ku da yan Najeriya akwai su. Yan Najeriya ina gaida ku. Lalle muna nan lahiya lau muke alhamdulillah. Mun gode ma. Allah fada mazajen daga Muhammadu Dambare. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin yan uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je to radiyon musulun shi iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da yana gaida nomo senegal yana gaida hadda mai kwamfuta da inda shike yana gaida nazifi ibrahim da ina yake yana gaida ibrahim harun da ina da inda yake yana gaida hajiya hajiya maryama kwadibar yana gaida rahmatu bayan ruwa yana gaida muhammadu dan bari ina gaida nazibi ibrahim ina gaida alkasun ji kalliman ina gaida shugaban uban tahiya hassan barka ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida iliya hamidin ina gaida hamma yaro dodo na ba ina gaida alhaji hamza abiyaso ina gaida rahamu abiyaso ina gaida maliki kanena kuma duk wanda bai ji na da suna ne ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka yana gaida muhammad dan bari bari duk wanda bai ji na da suna ne ba yana gaida duk wanda cikin ga daki mai tara albarka Allah bar su Allah taimaka Allah ka bar ka sami albarka amin assalamu alaikum sashen Hausa na radio Iran radio Musulunci yau ne muke ba mu dama muna gaida da yan uwa da amannan arziki ni ne dai Murtala Magini wanda yake dangwami maradi jamhuriyar Nijar na gaida ka kai kankan kasan barka ina gaida alkasan na agadas ina gaida malam Kabiru na maradi da ke makarantar Malam Abba ina gaida Ibrahim Shushana da ke garin Kasage ina gaida dukkanin masu sauraron gidan radio Assalamu alaikum radio iran radio musulunci da fata ina lahiya ana cikin koshin lahiya ina da damar da zan leka in ce muku barka da ini ina gaida hassan daga shugaba fada a ban tafiya eh, ina gaida malama ramatu bule a can niyame na na maryama daga nan habil kwas ina gaida tsoho mai ruban albarka isa babana na kaina ina gaida da kau ina gaida da babban yaya haja gida birnin kanta to alheri da rahama ya kai muku yan najeriya yan maraɗi duka gaisuwa nan zuwa a gare ku al'umma da ke cikin wannan gida ka gaisuwa ta nan gare ku alheri da rahama ya kai muku ubangiji allah ya ba mu lahiya ya ba mu kwanciyar hankali cikin kasaisai na duniya daban-daban da allah ya nuna mana wannan lokaci ubangiji allah ya nuna mana sahi lahiya na fatan duk inda kuke kun yi shin a lahiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. eh murya biyo ya eh, ce da farko dai suna na sani dawo a daska tun daga nan satin wurin cikin jihar da magaram a jamhuriyar nija muna godiya da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako mu da yan uwa da abokan arziki to gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri hassan barka da dukkan ma'aikatan ku ina muku fata alheri ina dawo tsatsun wurin akwai dan bala ina mishi fata alheri akwai malam lawali malam hamisu duka ina mishi fata alheri akwai sa'idu ina mishi fata alheri akwai aliku ina mishi fata alheri ina koma can da magaram akwai aboki na mamman sani dauda cinwazza lawali dan kwairo eh, kabiru bakin tarasta da magaram ina mishi fata alkhairi akwai baba soho mai albarka akwai mamman muramatu akwai usman mai dala bosheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai abdulaziz preji akwai lawali luwaye tun daga nan hammacin kai ina mishi fata alkhairi akwai yadabo mai kwamfuta akwai sumayya siyar sarakuna akwai firdausi bayan na'iba akwai abokina lawan sada daura akwai bashi Bashar Lawal mai kokotun daga nan a cikin garin Daura. Ina dawo nan tsatsun burin akwai abokan aiki na duka yana mishi fatan alkhairi na radio Martaba tsatsun burin. Ya a tashi lafiya murya ci Sani Dawo Alaska tun daga nan tsatsun burin a cikin jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na radio jamhuriyar Musulunci Iran. Ina muku fatan alkhairi. na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa ke jamhuriyar Nijar jihar Maradi yan Samarka ina muku fatan alkhairi. Mun zo karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na masu kira da saurare na wannan gidan rado mai tarin albarka da farko ina gaida mamman lauli dan kwairo wanda yake a damagaran akwai isama mai dala wanda yake a damagaran akwai rabi wanda yake a damagaran akwai alkasin wanda yake a birnin agadas akwai alkasin babba har wanda yake a birnin agadas akwai alkasin ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai sanusi madatai akwai tasu madatai akwai raba mai aski wanda yake a damagaran akwai ilias wanda yake a birnin agadas akwai alhaji alhaji akwai abdul kibiya wanda yake a birnin agadas akwai shugaba rabe mai aski wanda yake a damagara bayan haka idan na dawo maradi akwai malam kabiru wanda yake kusa ga makarantar malam abba akwai adi bankula wanda yake a birnin maradi akwai sarkin aiki na ƙasa wanda yake a birnin maradi akwai malam kabiru da ke makarantar malam abba ina ga yara gaida shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran a kai tsaye kuna tare da abdulaziz alhaji malam nafi'u wanda ake ce ma firezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar to bisa damammakin da kuke bamu na karshen mako muke gaida yan uwa da amanan arziki ba zan yi wata wata ba malam hassan barka ina gaida ka tare da aikin ka maza da mata da farko ina gaida abokina suleiman dan minista wanda yake can birnin musirata da fata yana nan cikin koshin lahiya mazaunin nijar ne ina jinjina ma shugaba raba mai aski dj alisto alisalisu sani tare da da kuma Dozman takasimoto moto tare da ɗahu mai kwamfuta kaɗori Digaga sunusi na garin maɗattai tare da isu na garin maɗattai tasu ungo tudu baba ga turniya mamman sani dauda wanda ake ce maci waza ina jinjina mai tare da da'u alaska daga nan hatsatsin burin lawali luwaye ba zan manta da kai ba kabiru usman ina jinjina ma ɗari bisa ɗari tare da duka yan garin ungwa dan uwa ɓaure mai hoshe rabi ina jinjina musu mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya tarayya BH Hausa. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce jamhuriyar Musulunci ta yarda mai magana Suleiman ta Alhaji Ibrahim wanda aka sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya muna godiya dangantar da dama da ake ba mu don miƙa sakonnin gaishe gaishe mu kowane karshen mako ga yan uwa da abokan arziki yau ma kamar kullum zan soma da shugaba rabu mai aski ya musu mai dan kuka Dozman Taxi Moto Muhammad Sani Dauda Ciwanza Isfo Makeri sannan su madatai Muhammad Lawan dan Koyo abokin Abdulaziz Malam Nafi wanda ake sani da Prezi akwai usman maidala baushiri akwai isa rabiu abdu birnin misrata akwai muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga niamey nijar akwai ramatu isaka birnin yamai akwai ishatu alhaji agadas akwai ilyas prezi akwai isitu tayar akwai alkasun baba agadas to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya Dokar da ya a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. iran jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na muleka iran shirin da shin ya kawo muku bayanai game tarihin muhimmin wurare na al'adu da ma na addini masu haɗin tarihi da ma abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa nan iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu wariya sun cita da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai muku bayani ne game da muhimman abubuwan da suke faruwa a nan kasar Iran. A wannan makon ne a da gasar karatun Alkur'ani mai girma kawai na arba'in a makon da muke bita ne a gudanar da karatun alkur'ani mai girma karo na arba'in da kuma gasar karatun alkur'ani na ɗaliban makaranta karo na takwas na ƙasa da ƙasa a bangarori biyu na maza da mata tsakanin shekaru sha takwas zuwa sama a ɓangaren ƙira'a da tsefewa da kuma karatun alkur'ani da kuma haddar alkur'ani a ɓangaren maza da mata a ranar 16 ga watan fabrairu ne aka buɗe gasar karatun alkur'ani mai girma a ɓangaren maza da mata kuma a kammala a ranar 21 ga watan na fabrairu ɓangaren maza makaranta alkur'ani tartil kenan sun kunshi mutane ashirin sai kuma mutane takwas a ɓangaren hadda da dai bangoyi daban-daban na makaranta da mahaddata maza da mata sakamakon da aka fitar na gasar da aka kammala ya nuna cewa a ɓangaren kira'a ɗan ƙasar iran hadi isfidani shine ya zo na ɗaya sai kuma mustapha baratun ya zo a matsayin na biyu sai kuma mustapha ali daga ƙasar holland inda ya zo a matsayin na uku a ɓangaren hadar ƙur'ani kuwa nan ma omid rida rahimi ya zo a matsayin na ɗaya sai kuma burhanuddin rahim of daga ƙasar rasha ya zo a matsayin na biyu sai kuma huzaifa ƙwaraishi daga ƙasar algeria ya zo a matsayin na uku a bangaren mata kuwa nan ma dai haka lamarin yake a bangaren haddan alkur'ani mai girma 'yar kasar iran mihna kambari ita ce ta ɗaya sai kuma diatara andiye daga kasar senegal so ta biyu maimuna muniru zaman a matsayin ta uku daga kasar bangladesh kasar iran ce dai ta lashe kusa mafi yawancin kyautukan da aka bayar a wurin wannan gasa bayan kammalawa saboda hazaƙa da suka nuna to akan wannan ne na malam awal yusuf wani ɗalibi a nan ƙasar iran da ke karatun digiri na uku ganin cewa ya ɗaya sa ido kan yadda wannan gasa take gudana na tuntuɓe shi domin jin mahangarsa kan muhimmancin wannan musabaka na karatun alkur'ani mai girma da ya gudanarwa wanda a wannan shekarar ta bana a da karo na arba'in wanda aka mala a kwanan nan sai kada baki ya ce. To dangane da abin da ya shafi ita wannan musabaka da ta gudana a Iran karo na arba'in lallai akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu ƙara wa Allah godiya a kansa duba da yadda al'umma ta hallara daga kasashe daban-daban daga bangarori daban-daban na duniya da kuma bangarori na fahimta ta addini na musulunci gaba ɗayansu ya sun samu halartar wannan taro lalle wani abu ne wanda ya kamata abin ƙara wa Allah godiya a kuma ƙara ƙaimi wajen riko da alkur'ani amma dangane da tasirin ta kuwa to akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mai la'akari da su duba da yanayin da al'ummar musulmi suka tsinci kansu a ciki na rarraba da kai wa junansa hari da kuma rashin ƙaunar junansu wannan shi ne ya buɗe kofar da maƙiya addinin nan suka zo suka gwara kan al'ummar musulmi har yau muka tsinci kanmu a halin da muke ciki ya zama mu ne wanda muka fi kowa rauni a faɗin duniya duk da kuma ba mu ne muka fi kowa kankanta a faɗin duniya ba sannan duba da cewa wannan al'umma ta musulmi ta ba da gudumawa wajen samar da dukkanin bangarori na ilimi a faɗin duniya baki daya sannan ta jagoranci ragamar duniya kusan shekara a tara zuwa dubu 1000 to bai kamata a ce wa al'ummar musulmi sun tsaya a label din da suke ba to menene duk ya janyo wa al'ummar musulmi suka zama sun koma baya wa'ana ajiye alkur'ani da suka yi gefe ɗaya da rashin mahimmantar da shi wanda wani ma in yana karanta alkur'ani za a dinga ganin kamar ba wani mutum ne wanda yake mai mahimmanci ba a tsakanin al'umma to amma wannan musabaka din duba da yadda al'ummar musulmi daga fahimtoci daban-daban ma'ana aƙidu daban-daban ahalus sunna ba batun maganin sunna ba batun maganin shi'a ko wani abin da kama da haka yanzu an zo magana ce ake ta alkur'ani kowa ya mai da hankalinsa akan alkur'ani din to kaga wannan abu ne wanda yake nuna maka cewa alkur'ani shi haɗin kai ne ga al'ummar musulmi ma'ana shi wani abu ne wanda yake dunkule al'ummar musulmi baki daya kamar yadda yanzu babu wani musulmi na kirki wanda za a taba shaksiyar manzara hama sallallahu alaihi wa sallam zuciyarsa bata so su ba to haka nan babu wani musulmi na kirki wanda za a ce alkur'ani ya ji zuciyar shi ta gamsu da wannan abun ba to saboda haka riko da wannan haɗin kai ta hanyar alkur'ani zai ƙara ma al'ummar musulmi ƙarfi da kuma faɗaɗa iliminsu wajen tunkara dukkanin wani ƙalubale da suke tunkara ah, a faɗin duniya kowane kira ke da shi ga ma'alata taron da masu kansu sauran kashe musulmi na yin koyi da irin wannan gasar ganin cewa an kara samun haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi sai ka da baki ya ce kira da zan yi ma yan uwa wanda suke da tunaninnika daban-daban na ganin cewa shi karatun addini wani abu ne wanda yake kamar kawai ana yin sa ne ba shi da wani mahimmanci sai a gurin addini a shi karatun addini shi kansa zai taimake ka ya ƙara maka fahimtar dukkanin abin da kake so za ka yi saboda in ka duba ka gani dukkanin mutanen da suka fi ɗaukaka a duniya ko a makarantu na boko da sauransu za ka ga waɗanda suka fi kowa saurin gane abu su ne waɗanda suke da alaka da alkur'ani ma'ana makarantar alkur'ani domin dukkanin ɗalibi da ya haddace alkur'ani to babu abin da yake ba shi wahala dukkanin mutumin da ya saka alkur'ani ya zama masa shine madubinsa na rayuwa zai samu haske akan dukkanin abin da isa a gaba karatu ne na ilimi ko kuma sana'a ne abin da kake ka saka alkur'ani a gaban ka to zai jagorance ka sau da haka tunda alkur'ani ya haɗa al'ummar musulmi baki daya to kiran da nake ƙara yi mu ƙara ajiye fahimta ta akidu, wanda muka yi muke muka ɗora a kai mu kalli alkur'ani da abin da alkur'ani yake dauke da shi da sakon da yake dauke da shi da kuma girman sa tsakanin al'ummar musulmi domin ƙara wa wannan al'umma ta musulmi karfi da kuma ƙara dunkule ta guri ɗaya domin tunkarar dukkanin wani ƙalubale na rayuwa da za a iya fuskanta domin shi wannan rayuwa ɗin tana ginuwa ne a bisa doron abin da Allah yake so da manzan Allah ga dukkanin musulmi da bin wannan alkur'ani mai girma idan kasuwanci za ka yi dole sai ka kalla alkur'ani haka komai dai abin da ya shafi bangarori na rayuwar ka zamantakewa komai sai ka kalla alkur'ani kafin ka yi shi yanda Allah yake so ka gudanar da shi wannan da shine kira da zan iya yi ga al'ummar musulmi wajen riko da alkur'ani domin samun haɗin kai da kuma samun ingantacciyar rayuwa to ma saurare da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gan lokaci ne a mu zan dan zamu shirin a nan a tarbiye mu a shi na gaba domin jin mu da ɗauke su a ɗan shirin amma kafin nan amma idan kowa da kowa ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya. to shirin ka iran kenan yanzu kuma sai shirin na karshe afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun ziyarar da ministan harkokin wajen Sudan ya kai ne zuwa kasar Iran a karan farko tun bayan dawo da hudar dangantaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ministan harkokin wajen Sudan Ali as Ali ya gana da takwaransa na kasar Iran Hussein Amir Abdul Ilahiyon a birnin Tehran a ziyarar farko da ministan harkokin wajen Sudan ya kai tun bayan yanke hudar da ke tsakanin kasashen biyu a shekara ta 2016. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya tabbatar da cewa ziyarar ta zo ne bisa tsarin daidaita hudda da ke tsakanin kasashen biyu da maido da harkokin diflomasiya a tsakaninsu bayan sanar da komawar hulɗar jakadanci a tsakanin su a watan oktoban shekarar da ta gabata a watan janairun shekara ta 2016 lokacin mulkin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir sudan ta yanke hudar diflomasiyya da iran a matsayin martani ga masu zanga-zangar da suka mamaye ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran da karamin ofishin jakadancin ta da ke birnin mashahad na gabashin kasar ta iran bayan da aka zartar da hukuncin kisa kan malamin shi'a da saudiya nimir al-nimir tare da wasu gungun masu laifi waɗanda ake tuhuma da aikata ta'addanci abin lura a nan shine cewa gwamnatin tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir tana da kyakkyawar alaƙa da iran tsawon shekaru amma saboda neman shiga a wajen saudiya ta ɗauki matakin yanke alakar ta da iran bayan dawo da alakar jakadanci da ke tsakanin saudiya da iran ta hanyar shiga tsakani na kasar china an karfafa wa sudan kwarin gwiwar dawo da hudarta da iran bayan da aka shafa tsawon shekaru bakwai ana takun saka tsakaninta da iran masu lura da al'amura dai suna nuni da cewa sauyin baya-bayan nan da aka samu a manufofin ƙetare na sudan na iya zama wani ƙoƙari da shugaban majalisar gudanar da mulkin ƙasar general abdul fatah al-burhan zai yi na samun goyon baya a yakin da yake yi da kwamandan rundunar dakarun kai ɗaukin gaggawa laftanar general muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati a baya-bayan nan kafar watsa labaran bloomberg ta nakalto daga wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya a cikin wani rahoto da ta fitar cewa iran ta baiwa sojojin sudan tallafin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki ƙirar mahajir 6 na iran lamarin da ya ƙara ƙarfin rundunar sojin sudan a yaƙin da take yi da 'yan tawayen ƙasar Ƙoƙarin ƙasar Iran na ganin an kyautata alaƙar jakadanci tsakaninta da Sudan yana nuni ne kan muhimmancin gabar tekun Bahar Maliya wanda ya kai ta zarar kimanin kilomita 640 yayin da ƙasashe irin su China, Rasha da Turkiya suke fafatawa don samun damar amfana da gabar tekun a cewar rahoton kafar watsa labaran na Bloomberg. haɗin gwiwar soji tsakanin sudan da iran ya dawo ne a watannin baya bayan sake dawo da hulɗar da ke tsakanin su a hukumance a watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 bayan shafe shekaru bakwai ba tare da bata lokaci ba yayin da iran ta tallafa wa sojojin sudan da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki yarjejeniyar da aka cimma tsakanin saudiya da iran da kasar china ke shiga tsakani ta zaburar da sudan wajen neman dawo da alakar ta da iran bayan da sudan ta ɗauki matakin yanke alakar da jamhuriyar musulunci ta iran bayan da jama'a suka gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin saudiya a watan janairun shekara ta 2016 wannan haɗin gwiwa dai tsakanin sudan da iran ya zo ne a daidai lokacin da sojojin ƙasar sudan suke ci gaba da yaƙi da 'yan tawayen ƙasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma masu lura da al'amura na ganin cewa wannan matakin kyautata alaƙa tsakanin ƙasashen biyu zai ƙara dagula al'amuran wasu ƙasashen yankin tekun fasha da amurka bisa la'akari da ƙoƙarin da iran ke yi na neman samun tsayuwa da ƙafafunta a tekun bahar maliya don samun damar yin kutse a cikin yankin kahon afirka da gabar tekun afirka daga sudan mai ba da shawara ga ma'aikatar tsaron sudan ya ce haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasarsa da iran bai dawo kamar yadda yake a baya ba kafin yanke hudar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu musamman ganin ba a yi musayar jami'an diflomasiyya ba ko buɗe ofisoshin jakadanci mai ba da shawarar wanda ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa sojoji sun nemi inganta ƙarfinsu a cikin watannin da suka gabata don tunkarar 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa masu ɗauke da ingantattun makamai inda sojojin suka sayi makamai ta ingantattun hanyoyi a hukumance daga ƙasashe da dama ciki har da iran majiyar ta kuma bayyana cewa takunkumin da amurka ta kaka ba wa sudan wanda ya shafe tsawon fiye da shekaru ashirin a lokacin hambararren shugaban kasar umar hassan albashir ya sanya sudan ta koma kan yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da ƙasashen gabashi kuma sudan ta koma kan yarjejeniyar haɗin gwiwar masana'antun tsaro kuma iran tana daga cikin ƙasashen jami'in na sudan ya kara da cewa sojojin ƙasarsa sun samu ci gaba a fannin tsaro a cikin shekaru ashirin da suka gabata kuma sun fara fitar da makamai da na'urorin soji zuwa ƙasashen larabawa da afirka tare da halartar bikin nuna masana'antun soji a ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa afirka ta kudu da kuma wasu ƙasashe na daban jami'in ya jaddada cewa har yanzu haɗin gwiwar soji tsakanin sudan da iran yana da iyaka kuma baya matsayin barazana ga kowane ɓangare sannan ƙasar sudan tana sane da sarƙaƙiyar tsaro da yanayin da yankin ke ciki da tashin hankalin bab almandab da kuma tekun bahar maliya da yakin gaza da illolinsa wata majiya da take kusa da sojojin sudan ta yada bayanai game da faɗaɗa amfani da jerin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki a 'yan makonnin da suka gabata ta hanyar kai hare-hare kan dakarun kai daukin gaggawa a birnin khartoum da jihar aljazira da ke tsakiyar ƙasar da yammacin kurdufan da kuma jihohin darfur waɗanda suke ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa hakanan majiyar ta kara da cewa sabbin jiragen sama marasa matuka ciki da sojojin suka yi amfani da su suna kai har-hare cikin sauki da tsari lamarin da ya janyo manya-manyan hasarori ga dakarun kai daukin gaggawa kuma hakan ya bai wa sojojin damar samun ci gaba a birnin khartoum tare da hana dakarun kai daukin gaggawa samun damar ci gaba da mame shiyar yammacin kurdufon da yin kutse a jihohin sennar da Gidaraf waɗanda dakarun na kai ɗaukin gaggawa suka yi niyyar mamaye su bayan karɓa iko da birnin Wadi Madani fadar mulkin jihar Aljazira a tsakiyar watan Disamba. masu sanya ido da masana harkokin soji sun bayyana cewa sojojin sudan suna amfani da jiragen sama marasa matuka ciki ne a 'yan kwanakin nan waɗanda akasarinsu kirar ƙasar china ne da turkiya da kuma iran sannan kuma suna amfani da jiragen saman yaƙi kirar rasha a cikin rahoton da kafar watsa labaran bloomberg ta yada bayan ta nakalto daga jami'an kasashen yammacin duniya na cewa iran ce ta baiwa sojojin sudan jiragen saman yaƙi marasa matuka ciki kirar muhajir 6 kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa a watan da ya gabata tauraron dan adam ya ɗauki hotunan wasu jiragen sama marasa matuka ciki kirar muhajir 6 a sansanin wadi saidina da ke arewacin birnin ondurman da ke ƙarƙashin kulawar sojojin sudan masanin harkar soji manjo general mazin ismail mai ritaya yana ganin cewa jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki ƙirar iran da rasha take amfani da su wajen yaƙar ukraine ya tabbatar da ingancinsu kuma sakamakon haka ne sojojin sudan suka nemi taimakon iran domin samun damar tunkarar 'yan tawayen ƙasarsu kuma da waɗannan jirage ne suke barna ga dakarun kai ɗaukin gaggawa a makonnin da suka gabata da yake magana da tashar talabijin ta aljazira ya ce haɗin gwiwar soji da iran zai bai wa sojojin sudan damar dawo da ƙarfinsu da tarin makamai da suka rasa sakamakon kwashe kusan watanni goma suna yaƙi da 'yan tawayen ƙasar kuma yaƙin ya yi sanadin dakatar da masana'antun tsaron sudan tun farkon ɓullarsa a birnin hartun fadar mulkin ƙasar manjo general mazin birtaya ya yi bayanin cewa idan har sudan ta kyautata harkar diflomasiyyar ta da iran to lalle hudar ta da iran zai amfanar da ita a bangarori da dama kuma ga dukkanin alamu wannan dangantaka za ta ci gaba a fuskar da ta dace masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. gama da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da rana idan an sake lalubo kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya.